kamata a ce ka zauna ka samu ƙwarin jikinka amma a kosu sun nan ka kamar yadda su zan ba a makarantar mu a wannan watan shi ne dalili na nasu gana kuma gida da yin ka zauna ka zauna kuma kamar suna da matukar muhimmanci a wurin to shi ne na kulla ce maka amin da lafiya amin na gode tashi mafi yake ka masa ruwa ina da ruwa ɗaya wannan mai kyau eh mana kuma ta ke dan baki ga mai sai bane wallahi da kin mai ko ga kin sha mamaki a kin san ban wahala kai na za ba kuma har gobe su na san na san ai a ah, hawa wannan ne tawa ce ya fara sa'a ku zancen ni kuma kamar ya kamata a ce ka samu ƙwarin jikinka a ko nan zo zan karɓa a makarantar mu a wannan watan shi ne dalili gana kuma gida da kuma suna da matukar muhimmanci a wurin to shi ga na gode masa ruwa mai sai kyau eh mana kuma ta ke dan baki mai sai wallahi da kin mai sai ko ga kin sha mamaki a kin san ban kai na ba mu har gobe su na na kai a ah, hawa wannan ne tawa ce ya fara sa'a ku yi zancen ku ni ba zai shiga da baki gangar surutu kamar ruwan sama kamar ku kamar kuma kamar ah. ba za na rufe ba salon su da murya babba su zan gino daga tushe yadda gini na ba zai rushe ba Yana duka ya sauya na rasa kama ta dinga dafawa द्वारा बड़ा ए मना रंगराया बसर की नजरों